Inhuwa huwa illa wahyun yuha wannan alkur'ani ba komai bane face wahayi da Allah ya masa ta hanyar mala'ika Jibrilu.